كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون irin wannan ƙaryatawar da mutanen Makka suka yi, haka ma al'ummomin da suka gabata suka yi, babu wani manzo da ya zo musu daga Allah face sun ce masa shi matsafi ne ko kuma mahaukaci ne.